To ma sauranmu za mu so da ku gyara zaman kuɗa domin jin yanayin yadda hukumar tsaro ta ƙasa wata kande ya ci ta bayyana nasarorin da dakarun soji suka samu a tsakanin watan Yuni zuwa Satumba shekara ta 2024 yanayin yadda dai ta garga da kuma tattare dukkanin wayannan 'yan ta'adda ɗaya har guda 65 wayanda suka addabi mutane a nan arewacin Najeriya. Masu mu za mu so ya ku gyara zaman kuɗa domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su.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 ta bayyana cewa dakarun sojin sun halaka 'yan ta'adda guda 1,937 a tsakanin watan Yuni zuwa Satumba shekara ta 2024 DHQ ta ƙasa ta ƙara da cewa an cafke mutane 2,782 da ake zargin tare da ceto wasu mutane guda 1,884 da aka yi garkuwa da su hedikwata tsayin ta kasa ta kara cewa daga cikin 'yan ta'addan da aka hallaka akwai shugabannin har guda 65 kamar yadda gidan jaridan nan ta CB ta bayyana aka zalika daraktan yada labarai na dhq major janar edward buba ya bayyana hakan ne yayin ganawa da manema labarai a birnin tarayya abuja Major General Edwin Buba ya bayyana cewa daga cikin shugabannin 'yan ta'addan da aka hallaka akwai Munzir Arika da Sani Dilla ɗan Hausan Jibriya akwai Amir Modu akwai Matawallan Bitrus akwai Matawalla Bitrus akwai kuma Thomas Benetim da kuma Muhammad Sani saboda sun hada da Rimami AK Omo da Tirtibi Njoko da kuma Jacob Uzeki sannan kuma akwai Ibn Kasir da kuma Katalla Dan Baleri da Katalla Halilu Bubu da Katalla Dan Ali garin Fadama da Katalla Basiru zakariya da kuma ofim emmanuel egwe a zalika ya kara cewa dakarun sojin sun kwato makamai guda dubu ɗaya ɗari uku da hudu da alburusai guda dubu arba'in da hudu da ɗari uku da arba'in da bakwai haka zalika ya ce an dawo nan kusa kuma arewacin najeriya a yan kwana-kwanan nan allah subhanahu wa ta'ala ya ba sojin najeriya dai sun kace sun yi kace-kace da halilu sububu da kuma sani black da kuma makore haka zalika da kuma baleri da dai dukkanin wasu manya-manyan 'yan ta'adda wanda suka addabi arewacin najeriya har kullum dai fatan mu shine ubangiji allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bawa sojin Najeriya nasara da kuma dama akan wayannan matsiyatan yan bindiga wanda suke hana al'ummar musulmi sakat su kuma dinga adaba su a kullum a cikin dare ko kuma rana